أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور حكيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال وقال إنني من المسلمين ولا تسأل تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينظرنك من الشيطان نظر فاستئذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى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 أما بعد يوم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدرمة الجريدة barka daren asabar wanda shi ne daren ashirin da biyar ga watan shawar lahir muharram shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijiran keyan halitta alaihi salatu wassalam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace da lissafin goma ga watan yuli shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da shida daga wannan farfajiya ta masallacin malam suleiman ko malam ibrahim al-safari in safari in safari ta Allah ya kaka da kai ta wannan albarka na farin ciki kasancewa da ku a wannan farfajiyar da albarka a cikin birnin tawa a jamhuriyar Nijar. Dan uwa Abu mai Umaisa Allah ya saka mu shakai ya tunatar da mu a kan al'amari mai girma al'amarin bautar Allah al'amarin tauhidi Al'amarin mafi girma cikin marmokon da Allah ya ɗauki sarki ya halitta sammai da ƙasa a gidan da ke da tsakaninsu na wannan manufa. A sanadiyar haka Allah ta ɗauke sarki ya aiko annabawa da manzanni mabambanta zuwa ga su a ranar daban-daban domin su jaddada wannan manufa kuma su ja kunnen mutane su musu tankiya sannan su musu bishara da alkhairin da ke tattare da su da tagomashin da ke su, idan sun gudu ka Allah sun tsaye da tauhidi da waɗannan da mitoci takaitattu ina so mu ciri damsa daga rayuwar ɗaya daga cikin manyan annabawan da Allah ya ko wanda suka isar da sabon Allah kuma suka sha maya don tabbatar da shi wannan wato ƙadiyar na ta ina nufin annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ɗaya daga cikin manyan annabawa waɗanda aka hori manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi koyi wanda ya ce musu ulul azmi min ar-rusul da Allah yake wasbir kama sabara واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فلا تستعجل لهم ولا تستعجل واصبر واصبر كما صبر أولو العزم فلا تستعجل لهم واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم سورة سواني الله شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وقف به روحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك كما وصينا به وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ولنا أن بعد الله يحبنا شرع لكم من الدين ما وصاه نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إلى آخر الآيات. ما لم fassara cewa su ne kul ne min rasul a ɗaya daga cikin fassarori wato wasu gaggar annabawa manya-manyan wato janar-janar a gidan annabta na kuma alayhi salam shi ne na farko a jerin yesu a tarihance masu suna ya shiga cikin jarabawa mai yawa Allah ya ba da labarin a cikin alkur'ani a sama da sura ashirin da biyar kuma kamar akwai surar surar da suka zo da bayani shi mai yawa irin a'arab irin hudu irin mu'minun irin ta kanta sotul kamari irin shu'ara waɗannan sun zo da labarin ta mai yawa da kuma sura sukutun da guda wadda kuma surar da masu surar da nuhin alaihi salam wadda gaba ɗaya ta labarin ta ne inna arsalna ruwan ila qawmi tun da farkon ta ƙarshe labarin jarabawar da annabi nuhu ya shiga saboda ƙoƙarinsa na tabbatar da tauhidin Allah ba wa sarki wannan annabi cikin annabawa ya fuskanci jarabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi shafa'a ya ba da labarin cewa annabi Nuhu shine farkon manzo bayan Adam alaihi salam a akwai darussa da yawa a cikin rayuwarsa da annabtarsa su ne ababen da muke so mu kalla don su zama mara mana ibra su zama mana abin ɗaukar izina zama wa'azi a gare mu abu na farko da za mu lura da shi game da tarihin annabi ibrahim annabi nuhu alaihi shine yadda shekar yake buɗe wa mutane ƙofofin sharri da ƙarna mabambanta yadda shekar yake shiga ya fita ya ga cewa ya halakar da mutane Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari kamar da yake cikin Bukhari daga damun manzon Allah ya kuma yi sallama Allah ya sa Abbas Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna waddan wa suwa'an wa yahuta wa yaquka wa nasran kanu salihin da rijali sun kasance mazaje ne cikin mutanen kirki cikin mutanen annabi falamma halaku aw shaytanu ila qawmihim a wace ba su da abuwa yin halin su ne lagu an a yi mutuwa mutane kirki sai a shekar ya zo ya zanya al'ummar su cewa a kafa gumata a yi sake gumaka domin tunawa da waɗannan sarakan baya irin abinda za a garuruwa ko a kayu ko a wasu manyan makarantu a zuba cikin wurin da ko wani makamacin haka a kafa hoton wani babban mutum cikin yan kishin a zana shi da bulo ko da siminti ko na a makamacin haka ana nufin girmama shi ana nufin immortalizing da wato tabbatar da tarihi da ɗaya wannan abu tsohuwar ce, tsohuwar al'ada ce cikin munanan al'adu waɗanda suka haifar da shirka yayin da bayan shuɗewa waɗanda suka san annan mutane a matsayin mutane kirki na bayan su da na bayan bayan su sai suka zo suna roƙon su suka zo suna suna gaishe su suka zo neman buƙatu a wajen su فلم يكنوا لعل ذات الأبار فتنسى وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا الله بين سبيتي وتنسين سكتي وقال هو سين لا تذرون آلهتكم kar ku yarda ku yi watsi da waɗannan abubuwan da ku riga sun Allah ta su kowa baya ta nuna hujjar kar wa Allah ya ce wa kad adallu kathira wadannan mutane sun fatar da bayan Allah da yawa wa kad adallu kathira sun fatar da bayan da yawa wannan shi ne inda take cikin wato canza addinin Allah da kawo fitintunu da bid'a da tsana a cikin musulunci wa kad adallu kathira sun fatar da mutane da yawa yanzu a irin zamanin da annabi ya ga wajen wa'azi da da'awa ba zai kada tsammanin cewa a bayansa wasu daga cikin sahararan tarihi da suke da addini da shi su ne za su zama kuma wato tarihinsu da hotunan suwarsu su zama sanadiyya da bautar sheka su zama sanadiyya da rayuwar Allah a wukin tarayya na wasu shekara ya kware wajen kawo kudade hanyoyi na ƙasa ya kware wajen ƙoƙarin cewa sai ya halakar da bayan Allah kuma halaka ta farko da yake so ya sanya bayani a kanta shi ne ya da su daga fitra ta tauhidi ya sa su a cikin tafakiya ta shirka wa hum la yashurun ba su san shirka su ba su dora tsammanin cewa aiki suke yi na sura qur'ani cewa suna kan aikin alkhairi har ma an tattara rayuwa har an tattara gina da su har wanda ji ne sai musu ku kashe ka yi ne sai su ji haushin sa sai su ji damuwar sa sai su aikata shi su zaɓe shi ko su zaɓe shi ko su kore shi ko kuma har su rage shi wani yana da cikin babbar wato hanya da shirin yi wajen halakar da ba ya zayyana musu mummuna ta zama kamar kyakkyawa za ka ɗauka masu albarka ina yi wa kaina nasiha da su da kuke saurari na cewa mu kiyaye kofofin shaidar da hanyoyinsa mu tsaya a kan addinin Allah wanda yake mai gaske abu na biyu daga cikin ababen lura a cikin kissa annabi Nuhu alaihi salam shine irin tsawon zamanin da annabi Nuhu ya ci yana yin wa'azi da nau'in yanayin salon da awa da annabi nuhu ya yi annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya ce ya dawo wanda haka yana nuna haƙuri da juriya da kwaɗayin shi wajen ganin cewa mutanen da sun tsira daga ƙarshe da Allah yake ce wani cikin amurwa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأتبهم الطوفان وهم ظالمون الله يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة أنه أيكو أنه نوح إذ يعد متعننت فلبث فيهم يدون أعلم سوء ألف سنة شكاية إلا خمسين عاما sai ka kira hamsin daga cikin dubu duk da haka ba su yi imani ba duk da haka ba su gaggata sai yan kaɗan duk da haka ba su bi gaskiya ba Allah ya ce fa a kada tufanu wa hum zalimun hadi da tufa da ruwa da Allah ya yi musu ma ba ruwa na azaba ya ci su wato suna maza masu zalunci suna kafin shi za Allah ya ba da labari cewa أنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابئهم جعلوا أصابئهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم نعم. واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. lalata da sharhuliya da waɗannan mutane mutanen ne. labaruhu ya kira su ba dare ba ya kira su gida gida ya kira su a tare ya bi su kowa a kasuwarsa kowa a gidansa babu irin hanya da tsaro da zai yi da shekara ba ku yarba ba kuma ba ba ba ba kuma ɗari ba shekara ɗari tara da gaba wane ne ya yi wa'azin shekara biyar ba a ce babu wanda ya yi imani sannan kuma ya iya jurewa ya ce Ba babu shakka sai wanda Allah ya yi shi fasari sai wanda Allah ya amince da shi sai wanda Allah ya ba su kyakkyawar zuciya shi ne zai ci gaba da yin wa'azi a hannun ba amma haka Allah ne ya ci gaba da wannan wa'azi ya ci gaba da kaiwa yana ƙarowa baya fasawa Allah ya ce falan yadhum ra'iya ila firara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. إذا جاء أحد ما تقول إنجلي حسا فلنوت كوشة كلها su sa tufafin su su lulluɗe jikinsu ba na son ji suna mishi ta'annaci iri daban-daban don haka ne ma Allah yake ce mana a wato Allah yake ci gaba da fara labarin irin gwagwar mayar da yi bayan da daɗewar da ya yi sanar da a gidan shi ba ba a karɓa ne matan shi ba ta yi imani ɗan shi bai yi imani ba matar shi da suke kwana ɗaki ɗaya ta tashi kwanta tare Allah bai ba ta fata shi ta fahimce shi ba ɗansa na cikinsa bai fahimce shi ba da ba kaga dai ba a ce bai iya wa'azi ba ko a ce ba ni da cikakken karatu mai nagarta wahayi ake masa annabin Allah sannan kuma idan akwai wani wanda ko da mujamala ce zai yi maka akwai wanda ya kai kamar mata ka ne ɗakin ka ko ɗanka wanda ka haifa daga tsakanka waɗannan mutanen duka biyu su ma su imani da annabi Nuhu ba Allah ya ba mu labari yace daraballahu masalan lil ladina kafaru ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ما ترى النبلوك ما ترى النبلوك Allah ya ce ya buga misalin su da kafirai kana neman wasu kafirai na musamman cikin mata a tarihi da waɗannan mata guda biyu sun isa misali a matsayin kafirai mata na musamman matar annabawan Allah ne matar annabin Allah Nuhu alaihi salam da matar annabin Allah Lutu alaihi salam ba su imani ba sun ci gaba da kafirci tare da cewa sun ci gaba da rayuwa da bayan Allah na gari kana ta ta haka abdai yin ibadin nasu Allah ya ce fa khara sai suka ha'inci mazajensu ha'inci a nan shine kafircin da suka yi ba wai ha'inci irin na fasikanci ba wanda wannan ha'inci da suka yi yana zuwa da fasikanci amma dai ana da zartu wani annabi da a samu matan shi fasika wata ke da kwartin ko take bin maza Allah bai yi wa annabawa wannan jarabawa amma Allah ya zarce su da mata ga suna waɗanda suka ƙi imani Allah ya ce fa lan yu'mina anhuma min Allah shay'a matsayin waɗannan bayan Allah cikin madagarta cikin annabawan Allah ba zai kila na ba ma sannan kafirai komai a wurin Allah don san cewa shi imani to yadda za a yi na wani ya amfani wani duk wanda yake so ya ci wani imani da ranar kiyama to ya alkinta nashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Fatima da Abbas babbansa da wance da wani da ɗan uwansa da ya kara su yace kowa a cikin ku ya kokari ya je lahira da imani kada wanda ya sake mutane su je lahira da imani da aiki na gari shi ya tsammanin dangantakar da ke tsakaninsa da ni in ji mawara sallallahu alaihi wasallam za su iya namun shi wara sai da alaihi wasallam ya ce ba zai iya mallaka komai ba a ranar kuma kai yake na gari ba a nan duniya ku tambaye ni abin da kuke so cikin zuciyata idan ina da shi sai in ba amma kar ku saki a lahira ba ku imani ba kaji al'amarin matar annabi za a kuma al'amarin ɗan gidan annabi wanda sai da rigima ta kai rigima har aka kai ga ƙarshen al'amari annabi ya yi wannan addu'a ta shi domin wani fara wanda za ta zara al'ardi ne alkafiri na sayya رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا اللهم لا اله الا انت فاعوذ بك سواء من تبوا بك قد كفي الله بك من سلكي يا باشي don ne ainihin wato haɗa jirgin ruwa wanda zai hau shi da ‘yan mutane kalilan da suka yi imani da shi da sauran halittu waɗanda su ne kaɗai Allah ya ɗauki wannan nasu yanzu a duniya bayan an da ruwa su fara yin yin da shi na yanzu yawa da yake cewa shi ba mai ruwa kada a wani da ya a cikin yin ma'a ko? Ƙwalar ta'awi قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين الله هو يشوف كبار الأوائل الشيوخ النبي عليه السلام ya gayyaci ɗan ya ce ka zo a hau kan wannan jirgin ruwa da kai ba da ka ya ce a shi ba ya bukata shi yana nan ga wani dutse ta yana hangi rijiya shi ta kun fashi ba su ba wani kuma ta a'a na hawa kuma yawan ne a rayu babu wanda yake sai ya sani kanin da wannan ka zo ka hau kan wannan jirgin ruwa ya ce a shi ba zai hau ba yana ce masa yawo da ya kai ya kai tsara ka zo ka hau jirgin ruwa wa la ta kuma alkafiri kada ka rayar da cikin kafiri ina Allah ya ga ya kada shi halaka duk da haka saboda uba da tsarin dangantakar da ke tsakani annabi ruhu bai gushi ba yana nema masa mafita a wurin Allah yana roƙon Allah yana neman Allah ya gafarta masa yana cewa innani min ahad wa inna wa'adaka al-haqq ya Allah dana yana cikin dangina yana cikin zuriya ta na san kuma alƙawarin ta gaskiya ne Allah ya yi gaskiya saboda wannan yawan yawan yana kafi to abin da ya jarabta da zama lura a shi ne wato wannan darasi ne da masu kira zuwa ga Allah cewa san da gaggawa wanda shi da zuci dole sai an yi haƙuri sannan kuma za mu da jarabawa mutanen da kake tsammanin sun ka kowa cancanta su imani da kai su yarda da abin da kake karantarwa to ba dole bane ya haka ba da ita wani wanda kake ganin makusanci ne na jini ko dangantaka ko na tarayya wata sana'a ko kabila ko yare ko gari ko asali ko abokantaka yana iya zama babban abokin adawa da gaba da abin da kake karantarwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito ya ba labarin cewa ƙorzan alayyar umar an nuna mana al'ummomi a tashin al'iyya ya ce fada alayyar murin nabi wa ma'abu wajen والنبي ها هو الناس sun ga wani annabi ya wuce daga shi sai mutum daya wani annabi daga shi sai mutum biyu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani nabi wa wa wani annabi kuma ya wuce daga ɗan mutane ya hikima wani nabi wa lam sama abu ahad wani annabi ma sai ya wuce daga shi sai ransa wato hanyar zai gama wa'azi a duniya a ɗaya rayuwarsa shi bai yi sa'ar wani ya yi imani da shi ba لا اله الا الله ولن نطعن بوالدك المنزلين ولن نعبد على يكون الدنيا في كوي شيء واحد ذكر هذا الله اما الله كما تكندر هذا وسع يدر الشيخ اذا كان يشوي وقت المسكة ام تذكر المسكة صار لنا بجتكم جلس الرابع في الشراء الى يوم الجمعة عليه الصلاة شيء كون شيء من هذا يجي في روح سلو سلو وفي شكل هذا baya mutum a cibar kace ko hantar bakin baya mutum tashin tashina da tada kayar baya da tada jijiyar wuya nan nuwa alaihi salam ya kira mutanensa yake cewa qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه فمن ينصرني من الله إن عصيت وآتاني رحمة منه فهم يسألون وآتاني رحمة منه فأليت من من عنده فأليت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون Allah da gaske ce annabi ya ce masa ya ku mutane na yanzu kuna su idan a kan gaskiya yake kuka ki karɓa garama daga Allah ta tauhidi da imani kuka ki karɓa idanun ku sun rufe ta sa gara gaskiya da ya iya da ku babu yadda zan iya da ku idan ku karɓawa zan lagunta muku abin da kuka gini an zai rufe a shari'a ba bai rufe su da duka ba wa'azi ne yake musu cikin hikima da nasiha da tausasawa mai suka mai mishi magana banza suka mai mishi suka ce ƙaru ya nuhu jadan sana karta gida قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هو الذي مدى كفرنا في الهاتف suka ce kai jayayya ta yi yawa ba ka son magana irin wannan ka je duk abin da za ka yi kai shi sa da suka ce Allah ce falamma qulu alidan mustaqbila awdiyatihim qalu هذا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مس استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم هذا ريح كده أنجلتي ده هذا دولة أيضا لأن هذا كل لا أجيب ولا لا تفيه نصر كذا تفيد ولا أظن لأن يأمر شيء كده ماذا أن يأمر لأن نرى ماذا أن يبين أتكن فضلك ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموت التي حصلت ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم. وجادلهم بالتي هي أحسن قل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كي كلا الله بيجي كان الحكمة وتنزلش وليك لتبدا مبينها والموعظة الحسنة ثم واحد من الكرم وجادلهم in kuma za ka yi jayayya ka yi jayayya inda fi hiya ahsan da mafi kyau fiye da wa'azi wannan shi ne tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara dan ai wa'azi inna rabbaka huwa alimun man dalla an sabilihi wa huwa alimun bil Allah shi ya san wanda ya cancanta wanda ya cancanta wanda ya ci kuma shi ya san wanda ya tsara na gudu ba wanda ya iya wa'azi ba ne, ba wanda ya iya tara bane a yana bin dokar Allah amma yadda na kare abu da suke ba wai ka suka tayayya kan jadar da za ka karfi jira wannan shi ne da'a na kafirai da matattu sun yadda kai kokari da ɗaukaka wasu to ba ya kuma ba to wannan kuma zai nufin ka biya ma wuce shekar ka ce ka daina kansu da zance bari ka biya musu da irin mummunan zance irin nasu. Wannan yana mana cewa masu kira zuwa ga Allah suna da aiki babba su izina daga annabawan Allah da manzanninsa su tsaya su fuskanci abin da magabata suka yi ya suka gudanar da aiki sannan kuma su sani da cewa isar da saƙo na Allah wa ma'anar rasulun ilal bala'a وما وما على الرسول إلا البلاغ المبين Ba abin ke kan mai isarwa ɗan saƙo illa ya isar da zance wato wanda yake a bayyane sauran abu kuma Allah ne zai irin waɗannan garuka annabi Nuhu a nan da cikin rayuwarsa haka take zankare daga cikin abin da zai bawo mamaki a wasa barka duk da irin wannan gwagwarmaya da annabi Nuhu ya sha wanda a ƙarshe waɗannan mutane halakar da su a ƙarƙashin da Allah ya umarce shi ya ke da ruwa sannan ya ɗauki halittu ya saka shi a kullum a cikin hali kullum zaujai zaini wa kullum fiyin fi hanyin kulli zaujai misnaini wa ahlaka illa فبقى عليه القول ومن آمن وما آمن معه Ku illa qalil Allah yake ka dauki kowane zauji wato ko halitta na wuce da wace ka sa mai zuwa ko a halaka Allah ya halitta da gaba ki ɗaya wannan kai illa man sabar alaihi kaw shi wanda ainihin zance gaba da wasu ko a halaka da zama wato al'a da ana karanta shi ba mazmuma Allah ya ce mana wa ma amana abu illa kai babu wanda suka yi imani da shi sai ɗan cikin na ɗan mara biyu a ranar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba da labarin cewa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai ba annabawa da al'ummomin shari'a a gaban gabansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin sahih Bukhari ce. yud'a ruhun yawm al-qiyamah za a kirayi annabi ne ranar alkiyama idan an kira shi daga ta ya yi ya gudu da bai ka ya rabbi wa sa'adai ya ce an sa'adar ka ya Allah ubangiji na sai Allah ya ce mishi hal ballanta shin ka isar da saƙon da sura ka fa ya gudu na Allah ya ce kwarai ko ya Allah na isar da saƙon da ka tura ne فيقال لأمته سأتبعكم وشأتي هل بلغتكم منكم شو أنهم مباشرة في شو يأتكم لكم بساقورة وأنا من بعد من سأتبعي في الشافة وأنا سجوكا أجدهم أدرجي جماعتي أجدهم النبي عليه السلام أجدهم ذكر منها التي مقولة لك الشيء سيدتي ما أتانا من نبيه shayi na taɓa ganin wani wa'azi ba har yi kana ɗaki shekara wajen dubu ana kusuwa jini ba taɓa za a ba wannan shi ne ɗabi'ar fatakki ƙaryata gaskiya da shafa wa irin su toka shekar wani yawa wani da ya zuwa mara shi Allah ya ce wa wani ruwa a yi salam za a yi abin da ya fahal laka min shahidin ko kana da wanda zai ba da shaida a kai ba a wata riwaya man yashhadu laka wa zai ba da shaida kan cewa ka fitar da sakon wa yaqulu kana rubuta ke Muhammadu wa ummatu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da al'ummarsa su kaɗai za su iya ba da shaida a kai sai a nemo wa za a sallallahu da shi da wasu wakilai cikin al'ummarsa sai su ba da shaida shi ne ma'anar faɗin Allah wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaqa وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الله يتبارك فيك وكذلك جعلناكم أمة وسطا shi yasa muka sanya al'umma da kanciya da ta kuma shuhada a halin nan dan ku zama masu fara da shaida a kan mutane ranar kiyama wa ya kuma rasulu a aikin shahida shi kuma wannan manzo ya zama shi ne mai tabbatar da shi da ku Allah ya ce haka ya sa ya yi al'umma da kanciya wata rana da Allah sallallahu alaihi wasallam الكلام وسط آخره في سورة النساء هل هو قدر الله كيف إذا جئنا كل أمة بشهيد وجئنا على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نعم Allah ya ce fa kai fa ila ila min kulli ummatin shahid ya kake gani idan muka zo wa kowace al'umma da mai ba da shida a kansu wajen ina duka kai kuma ya abu wa musamman da kalaba muka zo da kai a ra'a kula a kan taka al'ummar shahida don ta ba da shida a kansu. Sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani hawaye a wannan waje saboda tunanin tashin hankalin da ke jiran al'umma a ranar alkiyar. Kowa ba su barka wannan wannan taƙaitaccen wato a ne daga cikin abinda da za a iya tsantsanta a kasa annabi Nuhu alaihi salam da irin gwagwarmaya da wahala da ya sha wannan gwagwarmaya da wahala da ya sha za mu lura cewa dukkaninta ya sha ta ne don tabbatar da kan Allah ke yi don ita ta saƙon da Allah ya ba shi don ganin cewa an kafa adalci a bayan ƙasa, an kawar da zalunci don ganin cewa an kafa tauhidi a bayan ƙasa, an kawar da shirka da haka Allah ya aika masa ladansa Allah kuma ya biya masa bukatunsa Allah ya wanzar da ambatarsa za ka bayan ana gane gaskiyar da'awa ne da yawan mutane kawai ko shahara ko wani amma ana gane ta ne da kasancewar da'awa ce da ta dace da tauhidi kana Allah shi zai ba da sakamako a sa'ad da Allah maɗauki sarki ya ga dama da wani al'abu sannan kuma sai an yi hakuri sai an jure abu ne da yake ɗaukar lokaci mai tsayi abu ne da yake buƙatar tabbiya yake buƙatar sallama wa Allah da komawa gare shi da kuma tabbata a kan tafarki mai wuce. Yan wa masu albarka suna godiya da Allah a da ƙarshe ya ba mu wannan dama ta haɗuwa don tattaunawa a kan matsalolin mu na addinin mu. ubangiji Allah ya bamu lada abin da muka sa da daidai ya ga fata mu da kafin da zuban da har fuskokin da ku cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda aka fuskokin ma'anar wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ana ɗaukar maya bayan an gama daura kare takwas kare tarma da ya ji radiyo aka dawo da ji radiyo aka ji da kuma aka dawo kuma aka yi zama da wasu yawa da zai yi bayan kuma aka ci gaban daura ko da aka zo Allah ya saka da kai Allah ya